gaya maka ni abin da ke kawo ni shago ka siyayya saboda haka ka fita daga ido a abajin mai daga ganin alamun annurin fuska ta kin san akwai wani abu a tsakanin ni da ke abajin mai ni dai kun tatta hankali ba da wannan mutum na da kike so ki dauka ne da Good afternoon, sir. Yeah? Good afternoon. Anyway, all the same, I'm looking for Prince Oscar Baker, the owner of Oscar Baker's nightclub. Oh, oh, you don't understand English. So, this is the address. Um, Either idi, idi, idi, idi. To kai ka taho neman idi tun daga turai da rashin hankali. Idi ya daɗe da tashi. Kaga wannan firijin tun da ya siya man. Bai sake dawowa ba. See, this address was given to me from the United States of America. I came in to into... Daga America ka zo? Yeah, America. Thank God. Yeah. So, um, to kalmomi shida da abin da na sani ba wallahi kan ana yaki da jahilci kuma ban ci gaba ba to ina jin ka na ji dai na fahimci America gari ne Prince Oscar Baker's wife was killed in the United States killed yes killed killed killed ai kisa ne to kafin ka kilin dina bari in kilin kilin kilin kilin ubanka please somebody help me ka mutu somebody ka kill ka mutu somebody help me somebody help me please ya ce zai ke Gosh, where can you Dala, dala, dala, dala,

If the police goes here, Look no problem. What's happening? Please tell me. I mean, just imagine this. I'm just coming from the United States of America. Babu wani dogon turanci. Dala da ta oke dala dala. Kai shiru kana I have a message for Prince Oscar Baker, the owner of Prince Oscar Baker's nightclub. The wife was killed.

mai sauki ne rashin fahimta ne biye janyo wannan mu gaisa sorry an so ka to bara gidan mai gida na nan sai da ka zo da kai bayani da Hausa eh ba ba ba ba